mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma manya A can kuma su yi kasar Ghana kuma za a iya kama muta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin, shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 27 ga watan Disamba na shekarar 2021 shirin namu na musamman ne wato zami abin da bahaushe ke cewa waiwaye adon tafiya. Wato Amina cikin shirin namu na wannan makon za mu yi waiwaye ne ga wasu daga cikin manyan shirye-shiryen da muka kawo masu sauraro a wannan shekarar mai karewa. A cikin shirin namu na yau, mun yi yayin waiwaye ne ga shirin da muka kawo muku akan irin raye-raye da ake a lokacin shagalin bikin aure. Kuma wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Wato Amina ita wannan al'ada ta raye-raye lokacin bikin aure na jan hankalin al'umma sosai. Hmm, ke dai bari zara, kin san wasu suna ganin rashin dacewa. wasu sukan ce ya saba al'ada da addini wasu kuma suna ganin cewa ai bikin aure lokaci ne na farin ciki kuma ya kamata a nuna farin ciki don masu sauraron mu sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe masu sauraron mu za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraro, welcome da sake saduwa da ku a zauren mu na yau da gobe. A wannan zaure namu muna tare ne da iyaye mata inda za mu tattauna da su akan al'amuran da ya shafi rawa lokacin biki. mai sauraro idan zai tuna duk lokacin da aka yi biki aka yi sha'ani musamman sha'ani da ya shafi mata za ku ga an kira miyar kiɗa ko an kira dj ana ta shagali ana raye-raye ana kaɗe-kaɗe don dai taya waɗanda suke cikin wannan al'amari na biki a murna ya Allah na aure ne ko kuma na suna to musamman dai na aure za ku ga akwai bukukuwa da ake yi da fati-fati da ake haɗawa su ranar uwa su lancan ne su hadda su ƙauye wato ranar ƙauye duk dai wanda ake yi don dai a tara mutane a ci a sha kuma a yi nishaɗi za ku ga an samu mai kiɗa ya zo uwar amarya ta shiga tsakiyar fili inda za ta nuna gwanintanta da ta. shin wai ko dan ta burge ne ta burge surukan nata ne to ga da iyayen da a cikin zauren namu don su fayyace mana wai menene dalilin ma da yasa iyaye mata suke haɗa irin wa'annan bukukuwan kuma su zo su shiga cikin tsakiyar fage su nuna bajinta cewa eh fa su fa amarori ne hajiya safiya aliyu turaki da kuma hajiya su ne a cikin zauren namu yau da zamu tattauna da su malamai barka da zuwa barka to malamai washin burgewa ce ko kuke so ku yi ko tana ne ake so a yi da dani ko nan mata idan aka shanyo wannan shaddoji ko leshi ga takalmi an sa kuma dama hajiya ga nan gaba da baya riga an ciki sai a zo a nuna gwaninta a wurin me ke faruwa ne wai eh wato kalmar biyu ne akwai burgewa kuma nuna murna da sauransu kai fa ne fa ko yar kawaka take biki ko kuma wani abu ka shigo kana so ka nuna kai ma ka shigo biki ka shigo biki da kayatattan ka kwalliyan ka ranar nan fa kowa zai ciro kashi ne na akwati fito da shi za a kura a daka za a kura a daka ga kaya masu kyau an saka gwalagwale wanda dama ana aji su ne daga biki sai biki an shigo an cashi kuma kana shigowa ka san masu kirari za su dinga kirari wani ma watakila ma ya san sunanka ya ce hajiya ka zaga ta nan zuwa ka kuma ka zo da mint ɗinka kana shiri ka nuna kai ma yau faranin ka ne saboda haka dole zan ce za a nuna gwaninta ana nuna kasaita ana kuma nuna akwai abin alhamdulillah in akwai shi haka ne za a nuna don zaman mata dama haka muke <laughs> to masha Allah hajiya hajara jummai to ni dai a nawa ganin to ni dai ba zan ce ga ni dai na yadda da ka a yi ko a yi ba amma na fi ba da karfin cewan ka'ayan kamar ah. yadda ita hajiya kai tsaye hajiya eh, ranar farin ciki ranar farin ciki ne amma farin cikin ma a akwai yadda zaka nuna shi to duk wannan ni da take mun kwatancen da take faɗi ani ina ganin kawai mutum shi yake bunƙasa kanshi yake jin wani kanshi tana ƙara hayaki wanda mm. kuma daga ƙarshe zai zo ya shiga cikin al'amarin a cikin wannan zigin da ba za a faɗi na ɗaya gefen da yake zigawa ba da masu kiɗa da masu waye ne za a je a aikata wani shirman da za a dawo kila a yi da na sani to shi yasa ne nake ganin cewa eh za a iya nuna farin ciki za a iya nuna support da nuna irin muna tare eh. amma kuma akwai yanda ya kamata a yi ba sai an kai ga wannan matsayin ba to ai shi na ga rawa kowane al'ada dai an san rawa ai nuna farin ciki ne tunda ba a bakin ciki da rawa ko eh haka ne nuna farin ciki ne amma kuma kuma rawan ma ai kala kala ne musamman yanzu mu iyayen yanzu ni da yanda na gan mu muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni wani lokacin ma ina je bikin musamman irin ta kawa ne sai in ce wai shin jama'a bikinta na zo ko ko bikin ƴaƴanta Eh. saboda za zaki ga sun ci wani kwalliya an yi wani make up wannan nan da fentin nan da eh. simintin nan da ake shafawa Za ki ga uwan gaba ɗaya ta canja akan wannan fa kwalliyan sai uwa ta ki shigowa min filin taro din da wuri tana can ana ta mata kwalliya eh. in ta tashi shigowa za a ce za a shigo da ita shigowa na musamman to wannan shigowa na musamman a nan ne fa zaki ga kowace ta kwanɗe ta fyaɗe an yadda mayafin na a gefe an faɗi rawa ana ta ɗiban rawa rawan da za su yi kiɗa kuma ba na babba ba na yaro da na wancan talatala din zamanin yanzu in aka canja kiɗan zamanin na yanzu sai kiga mm. sun kama rawa kamar ƙananan yara in aka canja kuma na zamanin su na can sun kama tsalle tsalle irin na zamanin su kaga dai abin da ya gashi nan daban dariya daban al'ajabi to in ce ma har daban haushi wani lokaci ta hajiya hajiya ko dai nan baki da kafar rawan ne ai ni kuma Ba ko dai ba a iya juya ni <laughs> hajiya hajiya safi abin da nake so ki fahimta shine ai da da ana wannan rawan sai dai kalangu ake yi ana kalangu ana kalangu ana kiɗa ana cashewa mm-hmm. kiga ana ana ta kiɗa kiga eh, yan wan amarya da kawai amarya fito ana kalangu to ni da abin da nake gani shine kamar civilization ne canja abu to a yanzu magana da muke ba na amarya ta fito tana rawa bane uwa amarya da kawayenta muke magana a abin da sa uwar amarya take fitowa yanzu akwai wani abu da ke kira mothers day wato ranar uwa ranar uwa hmm. biki fa yaka take biki amma ke kuma uwar an ce ranar ki ce za ki zo ki farin ciki Allah ka zo da kawayenta kowa ki mm. kwalliyan shi gaskiya ne an zo an tattaru e. to ranar na uwar za a ringa ma kirari amma riyan ma ba a san ma tana nan ba gaskiya kam an ringa ma uwar kirari kenan ana ta mata kirari wanda ke son wani kaza kuma uwar su masu bikin ko DJ ne ko wani ne ya karbi sunayen kawayen ma abin kenan an riga an ka karbi sunaye eh. mm. ana jira to shigowanta ma wato wani abu ne muhimmin sai an tambaya wani irin waka take so ko ni kida take so da za a sa mata <laughs> za a rawa sosai kan ai wallahi malama binta bari mu baki wani labari wani wani biki da na gani ga miki watan yadda ma ake kasa rawan hmm. kashi kashi ne wani da na gani madazze din da take labari da uwa da ya aka ce si competition din rawa si gasar rawa don Allah don annabi kin ga wannan ina ina ina hankali a ciki eh to na burgewa ne ina burgewa to an ce idan barewa ta gudu to haka ne danta kuma ai kora da fe ba zai ba zai kara da gudu yau shi ma kamata ya tashi gudun haba yau to shi da kila ake so a gwada Allah ina magamin tsohon kashi da sabon ai ni kuma na je wani bikin da na ga da uba da ya suka ringa rawa wannan reception ne aka je uban shi yana ya iya rawa yan mata iya rawa aka ringa cashe rawa ni in ga miki ne ma duk na ne ce subhanallah an yi rawa sosai kam to kuma ai ya burge kuna ta kuna ta musu ihu a lokacin wai wai yanzu wai gasa ne tsakanin iyaye da yayansu ne akan magana na wannan nini ne bikin su ne ake yi ne to iyayen suna so suna ta yaran su suna ta neman miji su samu miji kuma sun kai lokaci kai lokaci wani ta nata kaza ta yi anata bari eh, to ni ma idan na wani au har gasan ma har gasa ake ke wani kin ka dige to mu za mu kama ba ma dige ba life live act za mu kawo wato mai kidan na kidan live wanda zai wakan aji kowa hmm. dai wato yanayin bikin ka yanayin kudin wato iya kurji iya ruwa to ya zama kenan akwai akwai bushasha da kudi akwai bushasha kuma ni abin da dama nake kallo kenan na ce ai wannan abun yana kawo ma bushashan kudi zaki ga in baka da wannan kudin ina zaka kira ni kidan wani lokacin wannan sa'annan in ka shiga filin rawan kuma ai ta faman keta kudi ai ta faman keta kudi hmm. kin san abin da ke ban dariya ma in suka gayyato masu kidan gida din nan idan ba su ga an keta musu kuɗin yadda ya kamata ba sai su canja su fara kiɗa suna habaici suna suna zagin mutanen ko ina amfanin baɗi ba <laughs> to wai dan Allah ina muka bar kunya ne dan ne na san dai a arewacin Najeriya wace irin kabila aka fito akwai wani abu da ake ce mishi alkunya wato yin abu yanda ya dace mutukar ya shiga wani hurumi akan dan kawar da ido kuma na ji an ce a wannan rawan da ake yi wannan bikin da ake a tara a yi rawa zaka ga lokaci har da sarki ba'ana mai auren diya ya zo ba ko kuma idan ke ce zaki aurar da da dangin amaryan tunda duk kowa ya haɗu ne a wurin dangin amarya da nawa su ma kila suna nan suna kallon uwar miji ga tana tana ta murgude murgude wai ina alkunya ya tafi ne ko an zuke shi ne a zobo to ni dai ina ganin alkunya kam ya tafi ai tun kafin a zobo ma aka zuke shi yanzu dan Allah sirkinki da zaki auren mishi da ya mm. ko ko sirkarki wanda za ta shigo a matsayin za ta aure eh. sai ta zo sai ku zo ku zauna kuna rawa kuna abin nan da ke da kawayen kuna murgude murgude wancan ne da can da eh, can da can eh. to gobe idan ya keta haddin yaki ko ma yaki wani laifi ina zaki iya kiran shi ki zauna da shi da wani ido za a yi wannan da wani ido kuma wannan abin ɗauka ake a kyamara yanzu ma intanet ake cillata kiga duniya tana kallo da har jikoki za a samu uh, wanda za su kalli wannan hotuna su ga ana bala ga hajiya wallahi haka yake <laughs> bari in ta in gaya miki akwai wani wani case da aka samu kwanakin baya can na matsala tsakanin ma'aurata eh. da har ɗaya ta kashe ɗaya da sauransu da aka mm. tashi ɗauko labarinsu wallahi sai da aka ɗauko hoton bikin ita wannan yarinya da mijin nata aka nuno uwarta tana ta rawa rawa take bi lungu-lungu na wa'inda suka zo tana musu rawa tana musu barka da zuwa eh. yau gashi abu ya zama labarin duniya tana cikin bakin ciki da kuka da la ilaha illallah saboda yanda aka samu matsala wannan ya kashe wannan mm. to kin ga duk irin wa'annan abubuwan inda mutane za su gane mm. ba a ce ka a rawan ba amma a lura da irin wani irin rawa za a yi a yi shi kuma cikin tsari to amma wasu hajiya mai sun ce dole sai an ɓararraje. ai musu hajiya mai ma ta riga ta faɗi hujjoji kuma na kamar hujjanta mai kwari ne cewa ta fa ana yin murna ne ko ba haka ba hajiya to ai me za mu ce mm. mu kira shi civilization ne wato wayewa wayewa da saboda su fa yare ne fa za ki ga yarinya su ta sai aure mama sai kin mun kaza sai kin mun kaza mm. aka ce bari a tara malamai a yi wa'azi a yi wa'azi kawai gaskiya fa ne fa sai wani kaza ta hmm, aurenta gashi an yi kaza na hmm. wani kuma za a yi ba ki da kuɗi ki gamu ba wai yara ne ke sama ko ku ne ko ke sama ne a wani lokaci ya sai su kalli yaran su ba musu ba za musu gori hmm. oh. lokacin su ne a yi musu lokacin su ne wato wannan abin da kwata kwata dai in aka duba wato akwai dai nusan nuna isa da burgewa da kuma eh, eh, eh, a fita kunya kunyar mutane shi ake yi. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. To shira wannan ba a iya yin wani abu ne a kansa ma'ana kawai mace ta zo ta tsaya in ma za a sai mata liki ta tsaya kawai a tsakiya a yi mata likin koko dole sai ta fito ne ta yi rawan nan ne a matsayin da na sarka. ha yanzu ai sabo ma yayi ake ke baki san wani yayi kuma ah, jeri jeri ake shiga group group in gaya miki idan aka tashi shigowa mm. kawayen iya uwa za su shigo nasu kungiyan daban amma suna ke baki ana kila da kwansa daban ke ha ana rehazar ana ah? ana wasan kwaikwayo kafin a zo lokacin saboda su rika daga kafa suna rawa haka ne hajiya abin ma sai tona <laughs> mamaki ba ke ba ni rehazar kuma ai rawan dama can sun yayi ah, wani kamar idan misali a white wedding wato a white wedding wato uh, auren da ake misali na coci a yi ga an sai an yi wannan kwaikwayon tukuna da masu rawa da yadda za a shigo da sauransu watan shi ma a ladance yanzu rawan ma shi ma sai an mishi wannan tsarin kenan a ah, su hajji hajji ma sai a shigo cikin tsari sun shiryo shi a shigo cikin tsari zaki ga an yi kungiyan uwa kawayen uwa eh. sa'annan sai a yi kungiyan wai ƴaƴan ita matan eh. su ma za su da kannan da kannan uwa da dangin uwa Ba kowanne da irin kiɗan da za a yi mishi za ka ga ana shishigowa sa'annan ita ita ce fati breaker mai kashe eh, ita uwar kenan za ta yi abu za ta shigo daga karshe ita hmm. ne za ta shigo ita ma takunta daban za ta rika yi shi har zuwa lokacin da sauran kawai za su zo a rarrafa akan ta ai ta fama manna mata kuɗi ai ta fama manna mata kuɗi to kin ga irin wannan abu ƙara ci gaba yake ma ba ci ba ba a maimakon a samu natsuwan abun yanzu ƙara buɗe reshe take in wannan ta gani tun da yanzu ana watsa ta a intanet abun abun za ta koya ko kuma ta wanda ya wancan ya zama kaman ruwan dare yayi ne yayi ne ai mm, ana yi ya zama yayi in baki yi bake baki waye ba waye ba in baki ba kuma kuma baka da shi baka da shi ko kuma iyayenka irin dai ba su waye ba ba su waye ba saboda haka shi yasa kowace a zaki gama ga ma ana magana za ce ma za ki min kaza za a min kaza ni fa za a mun kaza za a mun kaza Wallahi a kaza malama binta saboda wannan dalilin ta ban cika kai ta biki ba Allah kar idan ta bude da wannan idan ta bude ta gani ta sha'awa ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon ta ga wannan kallon sai ki ta dawo ta ta sani gaba mm. ta ce ita ma ai mata wannan ai mata shi yasa so da yawa irin wannan bukukuwa ba ni zuwa da ita akwai wani bikin da muka je uwar da yake bata da kuɗi su karɓi hall hmm. sai ce ta ce a je gyara filin ta shigo ya take shigowa aka yi ta jiran ya modas dini har karfe shida sai uwar sai uwar da zaga gade mutane sun takura mata sai ce wai tela ne ya ki ɗinki kuma karya ne yar ta ta wane wurin ma bai mata ba ita bai mata ba tarin tana neman hall ne da za a gyara asas plazas ko ta fa ta kunya ta uwarta eh, bata zo ba haka dai duk da uwa za ta zo ta yi wannan rawan dai da da yake dai da yake da kunya aka ba musu muka gama muka ce ki shigo da Allah mother's day ne da ma shigo ayi ayi ayi mother's day ko wasu kan ina amarya ana amarya ba ta shigo ba ashe can ta ce wurin ya mata local wato bai kai matsayin ta bai kai matsayin da take so ba hmm, to yanzu dai kamar dai abin nake gana ake faɗi malaman mu suke cewa to lokaci zai zo da uwa za ta haifi baiwa za ta haifi uwar gijiyanta to mm. wannan da ya kusan shine ne nake gani yanzu a takaice da yanda ita hajiya jummai take gaya mana tana nuna nusantar da mu iyaye na yin haka har da taimakon 'ya'yansu su suke iza su zuwa yin wannan abin nan eh. domin yaro in ya kai wannan shekarun zai fara cewa ni mama sai fa an yi min kaza mm. mama sai an min kaza mama sai an min kaza to Allah ya sa mu gane amma in dai su yaran suke da wannan ra'ayin to nan gaba kuma me zai faru kenan an lura cewa arewacin ba a Hausawa ne kadai ke arewacin Najeriya ba kuma al'ada akwai al'adun da suka yarda a zo a yi rawan nan kuma zaka ga an fito din an yi rawan tsakanin dangin miji da dangin mata ba wani abu ne na wannan ba amma akwai inda ake wuce makaɗi da rawa din ma'ana a yi abin da kai kanka kasan cewa bai kamata ba wato rashin dacewan abu a al'adun da ake da su din wanda aka riga sani cewa suna yin rawa musamman ko da sun yi juye-juye ba wani bane akwai al'ada irin ta malam banife shi ya san cewa al'ada na iya fito amma ko shi a gaban surka yake zuwa ya je irin wannan abubuwan ko kuwa a ai ba nufin mutum ba zai fito muka a gaban da kai yana maka wanda wani ba mutum da ke da kunya masu riki hmm. za a yi rawan za a yi kome amma in su rikai suna nan ma da nufa mutum ma idan yana rawa ma rikin shi bai ma isa yi sami shi kuɗi a kai ba hmm. ba a wannan wannan al'adar to family ne za su yi abin su idan siriki yana zuwa an zai sa kuɗi za a rike shi kai har ka isa ka je ka sama sirikan ka kuɗi a kai hmm. ba a wannan al'adar eh. amma zamani ne zai ya canja wato ko su ma da suke da al'adun rawan nan ke da ma eh, ko malam bahaushe to malama binta ai bari in shiga cikin wannan maganar to mm. kin ga dai ba wanda ya kai basaraki al'adun rashin rawa ko eh, wallahi yanzu zamani ya fara canja sai kiga ƴaƴan sarauta masu jinin sarautan wai ana hura musu algaita suna rawa ina naga ana hura algaita eh, ana rawa ba sarake ba a san shi da rawa ba algaitan nan sai dai a ta hura maka kana zaune kin kaman dutse shine isa din shine iyawa amma yanzu zaki ga rawa suke so kin ga yanzu abin ya zama ya kara lalacewa tunda har ta sarauta al'ada. ana ta sakin al'ada ana koma al'adan turawa ko su turawa ma ni ban san wani irin kalan turawa na indiya dai kawai ma zan ce yanzu ake to wai da kike ta maganan al'ada na wani lokaci kin ce ana ana rawan ne in uwa ta shigo kawayen amarya da amarya ita su ma za su shigo to kenan dai maganan kunya da barin wani darasi mai kyau abun koyi ga yara da yara ga ya bace kenan ai dama ranar nan kai da ka fito zaka abu ranar nan ai dole zaka aji kunya da al'ada gaba daya to in za ka yi kunya ai wannan ba zai yi ba ka fito da kana so yau fa ranar ka ne kana munna ai ka za ta yi aure ka ta burge ka ka burge jama'a da suka zo maka ba wani kunya mm. Mm. da kunya shine kawai dai kar ka je kana rawa da namiji ko wani abu to an lokaci ana tabawa tunda sarki ya zo ya manna miki kuɗi kuma shi ma ya zo dan tattaka kuma ya gama ko to ai yanzu ma ni yanda na gani ai hadda hadda iyayen maza suke zuwa da abokansu wallahi na je bukukuwa wajen kala nawa da na gani iyayen maza na gurin zaune da abokanansu har ma wani lokaci ki ga namijin ya shigo akwai wanda kuma naga su suna gefe ne amma fa suna kallon matan mutane na ta rawa haka suka duka juya suna ta kallo suna maza da mata ne suna zuwa maza da mata suna zuwa duk da aka ce moda na ci ko moda ne suna cewa suna zuwa ba abinda aka daina yanzu ma ci gaba yake ko matan ne suka fi karfin mazan yanzu sai ki je sun ce musu su zo sai ki ga mazan sun zo har ai musu gurin zaman su a ce wannan gurin iyaye ne maza abinda ke fara shine idan idan ki amada kina zo nan mijin ki ba za a ce sacin mijin bai zo ba kuma shi shi angon zai zo dole zai zo da naci eh tawagan abokai da ko. amma ina uban amarya a ciki ai wannan ana maganan uban amarya ne da uban ango su ma suna zuwa wannan sha'anin yanzu. Eh haka ne. Kuma ai su ma iyaye ne. Da su da abokan su. Wani ma wani ma har su shiga rawa. Eh su shiga rawa. Za ki ga shi shi uban ango yanzu da nashi entrance din an mm. shigo da shi a rawa. Tawagar tasa. Eh gaskiya ne ana yi. To wai yanzu duk wannan maganar da muka yi ai dole a samu mafita ko? Shin ya za a gyara al'amarin nan? denawa za a yi ko kuwa akwai yadda za a gabatar da al'amarin don dai a ci gaba da cewa an yi biki ciki lafiya baka lafiya ma'ana al'ada dai ba a ruguza ta ba ɗabi'u mu da tarbiyyar mu ita ma ba a taba ta ba hmm. sannan kuma an samu biyan bukatan cewa an dai gayatar wanne ne mafita ni dai a nawa shawaran yadda na eh. gani don akwai bikin da na gani na je ya burge ni dalili mothers day din nan da yanda ita hajiya hajiya wata ranar uwa ranar mm. uwa aka ce za a yi matan ma har ta zama babban ma'aikaciya a babban har yi ma minista mm. lokacin to za ta aurar da yatta so lokacin da aka zo aka fara dai biki kowa ya hallara ana dai ta abin na annashuwa da jin daɗi sai aka zo aka ce mata ai ga ango nan ya zo sai naga ta ɗaura fuska ta ce ya ce mishi ya zo ya gayyace shi ashe ita can amarya ita ce waya da shi ta ce mishi Ita eh, na an saba ana yi kowa biki yawa sai ta ce ni ban ce mishi ya ku ce mishi ya koma to kawayenta sai suka rufa akan ita uwa amarya a kakki haka kakki haka sai ta ce to aje a ce mishi ya shigo ta bashi minti goma sha biyar yayi duk abin da zai yi don wannan biki nata ne da kawayenta mm. da yatta kuma na mata zalla nan da nan aka shigo da shi ta koma ta je ta zauna da ita da kawayenta ba ta zauna tare da su ba ba ta kuma shigo gurin ba ya gama dauke dauken hoton shi ba wani rawa da abin da ya gama hoton shi ya kama hanya ya tafi aka ci gaba so ni abin da nake ganin shawara ba hana ayi yi ba a yi din amma a yi shi cikin hikima da fahimta da tunani da sanin ya kamata da hangen nesa mm. a nawa shawaran shi ne idan ha zaki mother's da ke da yake kawai ya kamata in ce ce uwa ya zaki gaito ita ma uwar ango ta zo tare da danginta ku tare dukkan ku taron ku mata inda hali ma yanzu ai kokari a samu in MC ne mata in an DJ ne eh, mata mai daukan hoto mata mai bidiyo tafin mata ya zama komi mata ne ke tafiyar da abu ciki ba ciki lafiya baka lafiya na an wuce gurin ni na kuma magwanin ta ki saboda kina da wadatar nama a jiki hmm. to ki ce ba bidiyo masha eh, Allah wannan ba bidiyo dan ka a dauka ma aje a watsa shi wannan wannan idea da kawo I'm really in support of it amma amma ina goyon baya na goyi baya don wani abu suka ga kaman abin ya mun fara zama turawa mm. amma critically abin da muke magana zan samun dj mace da sauransu da wuya don ba wadda ta ita ce ta koyi dj haka ne kuma ba kawai ka ce ta ringa yin dj tana sa ba zai yiwu ba haka ne sai dai kawai to a sa kaset ba to sai dai a sa kaset mm. mm, to wannan din ma a hankali sai a samu kananan dj a cikin gida nan daga sa kaset da sai an kunna an kashe <laughs> to sha Allah Allah ya kawo da karshen al'amari amin amin to mafitan kenan naji an yi na duba shi na duba mafitan sai dai kawai Allah bai ya gyara mana komai <laughs> ba za a daina kiɗan ba dan saboda ko kai magana za kwakwaran za a rage amma kiɗan dai tun daga al'ada ana yin shi sai dai irin yadda za fito ana bunƙasa ana bamasuwa da raye da ake ga shekaru eh, ma za su shigo ga mm. shekaru a rai a wasu mace cewa suke wai exercise ne wai abin da ran baka samu kai rawa a gida ban ka zo nan sai ka murmurin jini ka san ka a kota ma da muka je muka je bitar ga tsalle ce mun tsallan na isa take yi ta ce yanzu ban koma sai sauran shekara kuma ta za ta Allah sarki to kin ji bayani kuma da wannan dan wannan an ce an an aki munafiki yin biyu <laughs> Allah ya ba mu alheri amin amin sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.